Yauwa na shigo cikin OKs ɗina kenan. In na shigo ciki to zan zo nan gurin nan da nan. Ina so na ga OKs UID ɗina nan gurin inda nake taɓa nan. Gashi nan wani abu yana gudu yana ɗan mummotsa a gurin. Nan ne wajen inda zan ga ainihin OKs ah, UID ɗina. In na gashi nan, na danna zai kawo ni nan sai na zo sai na taɓa nan sunan nan nawa. Nan gurin kenan. ta yanzu zan taɓa gashi nan already ma account ɗina ba da file ne sai ka zo ka taɓa in nan gurin bayan ka taɓa zai kawo ka nan profile kenan yawwa sai ka ɗan jira ya ɗan buɗe ma in ya ɗan buɗe ma to gashi nan wayyo Allah ina na taɓa yawwa yawwa wannan shine UID ɗinka na OKS wannan shine UID ɗinka na OKS wannan ɗin nan shi za ka kwafa sai ka je ka sa a gurin sai ka dawo baya to yanzu ka ka gama da nan sai kuma ka zo inda zaka dauko wallet address ɗinka sai ka danna nan wajen wallet ɗin nan nan kenan wajen wallet bayan ka danna haka kenan sai ka danna shi gashi na danna to gashi na taho wajen wallet ɗina ko ba ka ba yawwa idan na zo wajen wallet ɗina ta buɗe mini already na bani na riga na buɗe ta ne shi yasa amma in kai baka taɓa buɗewa ba zaka zo ka buɗe wallet address ka san dai yadda zaka buɗe wallet address zaka sa su wannan su baka passphrase ɗinka sai kaje ka adana su saboda tsaro yauwa gashi na shigo cikin wannan ɗina cikin wallet ɗina to idan kai baka taɓa buɗewa ba idan baka taɓa buɗewa ba wallet ɗin naka ba ta buɗe ba za ka ga ta sai ka danna nan gurin nan gurin nan inda nake danna ina account din nan gashi nan sai ka zo ka danna nan idan baka taɓa buɗewa ba za ka zo kai add wallet nan gurin kenan za ka yi add wallet a misali ni ban taɓa buɗewa ba sai na zo in ce zan yi adin din wallet sai na danna nan gashi na danna to gashi nan sai ka zo ka ce create gashi nan create wallet da kuma import wallet to sai ka zo ka danna nan wurin create wallet nan create wallet a misali kenan create wallet new wallet import sai ka zo ka danna shi nan kamar haka kenan za ta kama nan keyless wallet za ka buɗe wannan za ka buɗe ko kuma wannan to amma gaskiya ka buɗe wannan mai seed press ɗin nan za su in ka buɗe shi sai ka danna za ka danna shi haka za ka danna za su baka wallet address kamar haka za su baka ka kwafi ɗin wallet ɗinka kai waye shikenan sai ka zo ka buɗe bayan ka buɗe bayan ka buɗe wallet ɗin sai ka zo ka danna ta a misali wannan ce wallet a misali wannan ce wallet ɗin da muka buɗe a misali kenan yawwa sai mu danna ta haka kaga mun shigo ta kenan ko to sai mu zo sai mu ja nan gurin nan gurin nan nan ɗin nan nan ɗin nan sai mu zo mu ja nan nan inda wajen nan za mu ja shi sama yawwa sai mu ja shi haka za mu ja shi sama haka ai za mu ja shi haka inda ka sa all network ɗin nan nan kenan all network sai ka zo ka danna shi bayan ka danna shi haka sai ka zo wajen nan inda ka sa abitrum 1 ɗin nan abitrum 1 shi za ka je ka ɗauka sai ka zo ka danna shi bayan ka danna shi sai ka danna nan gurin inda aka rubuta a arbitrum ɗin nan haka sai ka danna shi bayan ka danna shi yawwa to ga wallet address ɗin ka kana kana ganin ta sai ka je ka kofi ita za ka je ka kofi sai ka je ka sa a can gurin shikenan ka gama